Da tsakar daren jiya ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rufe ɗaukacin makarantun jihar. Ga alama dai matakin gwamnan bai yi wa iyaye da yawa daɗi ba. Sunana ya Usaidu. Ina da yara a makaranta wajen sha ɗaya da wani abu zuwa sha biyun dare aka yi sanarwar cewa an rufe makaranta. Ya kamata ya nazari, amma bai yi nazari ba. Haka kawai ya faɗi wannan maganar kai tsaye ta gigita fa kowa. Ta gigita kowa. Ni wallahi na ɗauka wani tashin hankali ne ya faru ko kuma ɗauka wata rigima ce. kawai sai aka waye gari muka ji wannan kuma muna fita maga lafiya lau sunana baballe muktar romo ina da yara hudu a makaranta ni na ji labarin nan da sassafe me dalilin da yasa aka rufe a sai ka ji a Kaduna a Jigawa Zamfara an rufe makaranta amma a ce saboda me ga abin da yasa aka rufe ba shine nake mamaki yayin da iyaye ke bayyana damuwarsu dangane da sake rufe makarantu a jihar ta Kano Su kuwa ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi mallakar gwamnatin jihar Kano zanga-zanga suka gudanar a kan matakin rufe makarantun. Abin da yake faruwa ana exam kuma ba zato ba tsammani ba notice ba komai. Ahi hmm. ne ake magana cewa an rufe makaranta. Alhalin an tafi lockdown tsawon watanni shida kuma ga yanzu a zo a ce za a sake rufe makaranta history social study nake karanta to akan an rufe makaranta kuma an rufe makaranta ne sakamakon wasu suna yin jarabawa ɗaliban har jefa jefa aka yi tsakanin mutane za ka ga duwatsu da yawa nan da ka zo nan wajen ɗazu har rufe hanya aka yi sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar daidaita al'amura cikin sa'o'i kalilan har ma daga bisani shugaban kwalejin dakta yahaya isa kure ke bayyana dalilan rufe makarantu a kano yana da nasaba da rashin tsaro da ake samu a waɗansu sassa na arewacin najeriya abin da ya faru a kankara to mu gwamnatin jihar kano tana so ta zama proactive ba wai sai abu ya faru a yi tunanin ina mafarkan da garki mm. wannan shine dalilin da ya sa aka ba da wancan umarni wadda mu muna ganin wannan umarni na gwamnati ya yi daidai. Gabanin gwamnan Kano tuni takwarorinsa na Zamfara, Jigawa, Kaduna da Katsina suka rufe makarantu a nasu jihohin sai dai masu kula da lamura na cewa gurguwar dabara ce gwamnonin ke yi. Kwamarat Kabiru Sa'idu Dakata ɗan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari ne a Najeriya. A san hanyoyin da za a bi a bawa makarantun nan kariya ba wai gwamnati ta naɗa hannunta ta nuna cewa shi kenan ta'addanci ya kai ta ƙasa ba abin da za ta yi in ya so al'umma su koma gida so yanzu da suka ce al'umma su koma gida shin suna da kariyar da za su ba wa yaran nan a gidajensu ko kuma a'a ba sa so ne a ce ana sace yaran nan a makarantu sun fi so a rinka sace yaran a gidajen iyayensu magana ce ta ya za a yi a magance matsalolin tsaron nan ba wai magana ce ta cewa a koma gida ba tun da a yanzu a Najeriya babu wani mahaluki da yake da tabbas in tsaro a koina kake ko a gida kake ko a hanya kake ko a makaranta kake ko a ina kake waɗannan 'yan ta'addan sun riga sun gane cewa gwamnati bata shirya ba ba ta da hanyoyin da za ta iya samarwa da al'umma tsaron nan shi yasa suke cin karensu babu babbaka akan daina zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta kasa sasantawa da kungiyar malaman jami'oyin kasar akan yajin aikin da suka shafe watanni tara suna dakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.